Assalamu alaikum jama'an Najeriya ga Ali Kaho tu mai zamani. Ali Kaho tu mai zamani, Ali Kaho farin wata sha kallo. Jama'a ina masu son su gayyaci Ali Makaho wasan sallah. To jama'a kofarsa a buɗe take duk masu gayyatar sa ga lambar wayarsa nan zai aje ikira shi Ali tu mai zamani. Jama'a to gaskiya ne sani kowa na ka yau wa mutane na da fatan kuna koshin lafiya kwana da yawa yau ga alima kawo tu nigeria tare da jama'arsa sannan kuma gani ga sani kowa na ka wannan shine sani kowa na ka kamar yadda kuka je faɗa akwai wasan sallar da zamu amma yanzu kofa a buɗe take idan kuna neman mu ga lamban mu nan ta whatsapp sannan za ku iya kiran mu du'an da suke son su ga wasan sallar mu sai su nemi mu ta nan insha Allah gani ga mutane na ina talibo yake ina buƙatar ka ka zo domin su ma jama'a su ganka su tabbatar da duk ana tare talibo yawwa ina isa ina wannan ina isa dan wudul mai gurmi yake kai ma ina buƙatar ka ka shigo ga isa dan wudul mai gurmi yawwa wannan gaskiya ne ina ina dan ladi mai kalangu yake wannan gaskiya ne ina dan gyangen ina dan gyangen ni ne dan gangan na kuma soya muna muku fatan alheri to masha Allah sannan akwai talin almakahon talin almakahon shi ma yana nan